Kamar da yadda kuka sani, kullu nafsin za'iqatul maut. Dole ne kowane rai sai ya ɗanɗani raɗaɗin mutuwa. Haka dai abin yake ta kasancewa a masana'antar Kannywood, inda a 'yan kwanakin nan ake yawan samun mace-mace a masana'antar da kuma rashe-rashen lafiya da ake fama da shi. inda bayan rasuwar waɗansu jarumai mata da maza a Kannywood. Yau ma ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ran mahaifin shahararren mai shirya fina-finai kuma jarumi mawaƙi a masana'antar ta Kannywood wato Baban ido. wanda aka fi sanin shi a fannin aktin na inyamurai wanda kuma shahararren mawaƙi ne a fannin siyasa inda ya samu lambobin yabo masu ɗimbin yawa a harkarsa ta waƙa da kuma harkan da yake ta fim a yau ɗinnan muka samu labarin cewa allah ya yi wa mahaifin nasa rasuwa wanda aka yi zana'idansa jiya kenan da magaraba Muna roƙon da idan ba ku yi mana subscribe ba ku daure ku danna mana subscribe. Wannan zana'ida da aka yi ta mahaifin baban du ta samu halartar manyan jarumai na Kannywood da dama waɗanda sun zo kwansu da su domin taya baƙin ciki da wannan rasuwa da aka yi wa abokin sana'ar tasu. wanda cikakken sunan wannan jarumi shine Harun Yusuf Haruna wanda jarumi ne wanda aka fi sani da Baban Cinedu mahaifinsa ya rasu a jiya inda aka yi zana'idarsa dab da magarba ko in ce da magariba. Ga dai bidiyon makabartar yadda aka birne shi ku gani da idanuwanku inda 'yan uwa musulmai suka taru suka yi masa addu'a baki daya kamar dai yadda aka saba sai mu ce to Allah ya ji kansa ya yi masa rahama ya sa mutuwa ta zama hutu a gare sa ya kuma shirya iyalansa da ya bari a baya. الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا يا الله اللهم ارحمنا يا الله اللهم ارحمنا يا الله اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا والمسلمين والمسلمات العالمين والأموات والمسلمين رب العالمين الرحمن الراحمين